الشيطان الرجيم بسم الله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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka wannan majalisi na babanmu malamin sheik a doktor abubakar giyar argungu allah ya gafarta masa allah kai masa Allah ka duk amalin Allah ka bashi aljanna wanda Allah ya muna arzikin haɗuwa tare da malamanmu da alarmunmu da 'yan agajinmu da muka haɗu domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki muni ma juna sallama ga baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah ba sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau Wata musulunci yana 20 da biyu ne ko daya 23 eh, ko yau muna 23 ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1400 da da wanda ya daidai da yau muna takwas ga watan bakwai miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara 2026 muna roƙon allah matsaukakin sarki yadda ya tara muna allah ka tara mu aljanna allah muna da bukatu gare ka da dama na alkhairi allah ka biya muna allah muna da matsaloli iri daban-daban allah ka magance muna Allah muna roƙonka mai wannan majalisi babban mu Sheikh Abubakar Giro Allah ka bashi aljanna Allah ka rahamshe shi Allah ka sa yana aljanna Allah ka sa ya huta wanda yake yau muna ƙara yin ta'aziyya ga dan uwanmu abokinmu alaramma alaramma dan garba da mahaifin shi ya rasu jiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rahamshe shi Allah ka bashi aljanna muna addu'a wa mu da suka rasu mu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ka ba su aljanna a yan uwa musulmi kamar yadda kuwa gani karatunmu na da ya gabata mun kwana sosu furkan aya ta hamsin da uku ya zama tashi hamsin da hudu insha Allah karamu bismillah وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله مثلا وسيرا وكان ربك كثيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم uwa musulmi kamar yadda karatu ya gabata Allah maɗaukakin sarki na bayanai na tauhidi masu ƙara mutum imani da imanin mutum zai tsaya ta hanyar karatunsu su bi hannu wa ta'ala ya zo bayani akan a halittar adam Allah ya ce huwa lalazi khalaqa min al-ma'i bashara Allah waɗaukakin sarki shi ne ya halitti mutum daga ruwa wannan magana da ya ce halaka min alma'i basharan ay khuliqa min an-nutfati insanan sami'an basiran Allah ya halitti daga digon mani mutum mai ji da gani na nasaban sai Allah ya sanya shi ma'abuci dangantaka قسمهم من إذن من من لطفة واحدة قسمين ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليهم لأن النسب ينسب إلى الآباء واتو أكسن يمضى أنا دنجن تقوى زوى غريب تميت نسب زوى قوى يتكي سيتي فإنما أمهات النساء أو إيه شرط mustawda'atun wal aba'i abna'u yace su uwaye dama kamar jikkata uwaye mata jikka ita aka ba ajiya amma ai biya na uwaye na uwaye maza ne uwaye maza su da biya duk wata mace da ka gani ba ta da da na na uba ne idan ka ga an jinga da ga uwa to ya samu matsala an ce dan uwa ta yana kaga an samu matsala su uwaye mata ajiya ce kawai ake ba su awiyatun musauda'atun jikati da aka ba ajiya shi yasa kaga mutum mata ka yanta a himmace abinda an ka ba ta ajiya shi ta basuwa in ta haihi namiji abinda aka ba ta ajiya shi ta ba su mi Allah hinta amma haɗe mutum yana damuwa wai an haihu mutum don mai ya kina aihuwan mata har yadda ka aihuwar su ba ba abin da an san samu kanta ta kayuwa ba ajiyar da an ka ba ta ita ta ajiye kayan mutane saboda aka shi yasa ya ce nasaba ga maza ta kowai namiji ga zariya a samu shi yasa kana ganin alifin annabawa a wani dan wani wani dan wani wani maza kawai aka lissafi ba a mata in kuka ga mutum an lissafa shi da mace to nazirin dan na kama annabi isa ce dan maryam shi ko wata kudura ce Allah madaukakin sarki ya gwadi ta haihuwar da babu uba da shi da annabi adam na Allah ya wa wannan saboda ka yan uwa musulmi Allah madaukaki saboda hikima kai khalaqa min al-ma'i basharan Allah ya halicci bil adama daga ruwa aka ce wannan shi ne maniyin da ruwa ne aka halittu mutum da shi idan muka ɗauki wata fassara kuma Allah ya halittu mutum daga ruwa waɗanda ruwa ba su ne Allah ya ci mutum da su mai da ƙur'ani wacce waje Allah min alma'i kulla shay'in hayy waje Allah min alma'i kulla shay'in hayy hmm. afala yu'minun Allah ta'ala yace waje Allah min alma'i muka sanya daga ruwa kulla shay'in kowane irin abu hayy ya zame rayuwa saboda ruwa in babu ruwa an gama da shi da muna cikin halin neman ruwa Allah ka ba masu albarka wasu wurare an fara neman ruwa Allah ma ta wasu wa'annan ayoyi na Qur'ani Allah ka ba mu ruwa masu albarka saboda ka Allah ba daukakin sarki ce wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai iko mubaligan fil qudrati Allah ya kai matuƙa wurin iko haisu khalaqa min an-nutfati al-wahida zakaran yayin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta daga ɗigon mani guda ɗigo guda Allah ya ci mutum namiji sai Allah ta'ala ya ce wa ya abu duna min lai ko sai zan Allah shi ya halitta su ya ba su arziki amma da suka sa suka wuta wani wanda ba shi ba nan na asalin zalunci ya taso Allah da ya halicce ka yi ma komi kai ka da shi ya halicce ka amma suka kauce mai baka bauta ka kawo bauta wani abu daban wa ya ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurru kuma suna bauta ma wanda ba Allah ba abinda bai amfanin su bai da su Ya ya'buduna al-asnama allati la tanfa'u la tadurru suna bauta ma gumakan da ba su amfani kuma ba su cutarwa gumki in ba in ba mutane bai fita maka in ma ka bauta bai amfanin ka da komi la yanfa'uhum wa la yadurruhum jamadatun la tuhissu wa la tubsiru wa la ta'qilu sandarru abubuwa ne waɗanda ba su ji in an taba su ba su ganin kowa sannan kuma ba su da hankali amma ka ga mutane sun to sun duk suna bauta musu ana gumki ka ba mu arziki har da gumaka aka aka specify cewa wanga ai shi ka ruwan sama yana buɗa ruwan sama a ta wajen ya busa ya ana buɗa haihuwa a ta wajen waddu ana a ta wajen ya uka sai Allah ta'ala ya ce wa qalu la tazurunna alihatakum wa la tazurunna wa qalu la tazurunna alihatakum wadda wa la tuwa'u wa la yabuth wa ولا تجد الظالمين إلا ضلالا Allah maɗaukakin sarki ya ce kafirai suka wa junansu wasiya suka ce la ta zuro na alim wallahi kada ku suke allolin ku rike abin ku gama wallahi ta zuro na wadda kada ku bar gunkin wadda shi ka ba ku kaza wala suwa kada ku bar gunkin yi suwa wala ya gusa kada ku bar gunkin ya wa ya da gunkin ya wa nasara kada ku bar gumkin nasaru kan duk kowane an ce wanga yana buɗa arziki wuri ne aka zuwa wanga yana buɗa lahiya wuri ne aka zuwa wanga yana buɗa ruwan sama wuri ne aka zuwa sun kakkasa kan daban-daban sai Allah ya ce wa kan lokacin kasira idan sun batar da bayan Allah da yawa Guma kan nan sun halaka mutane da yawa mai da aya so zai ce wala kan aballa minkum jibillan kafiya wala qad aballa minkum jibillan kathira hmm. afalam takunu ta'imun Allah madaukakin sarki ya ce wala kan aballa minkum jibillan kafiya kika sun batar da yawa daga cikin halittu da yawa daga sun bace saboda gumaka Allah ya ce afalam takunu ta'qilun ba ku hankali ku gane gumki beji bai ganin bai taimaka ma kowa gumki a duk ina yake ya an gurgusa shi an kai shi nan bai ya dawa inda yake ya aje mai abinci bai ci to ya za ku mai sai Allah kuma shi yasa annabi Ibrahim da ya wa'azi yaga sun gane suka kiya ya buda musu wuta yayi zahi sosai ce afa ta'budu min billahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi Ibrahim da ya zahi ga wa'azi ya ce afa ta'budu min dunillahi yanzu kuna bauta ma wanda ba Allah ba ma la yanfa'ukum shay'an abinda bai amfanin ku da komi wala yadurukum bi cutar da ku ku bota masa ba sai ce uffil lakum Allah ya tsine mu. tidda ku da abinda ku bota wanda ba Allah ba gabaki ɗayan ku tidda ku uffil lakum bi dibi tijawan nan gaba ɗayan mu tidda su da su da goma kansu baki ɗaya ci afala ta ba ku hankali manna sun ka ba su tafi a ƙori saboda mai saboda ka ga dattijo kamar ya gane bai gane komai ba a tarawa mutane da wasu abubuwa waɗanda ba na Allah ba mutane ba su gane ka ga mutum kamar da wayo ne amma bai da wayo ka ga mutum ɗan boko ya yi karatu malam ya yi karatun boko sosai amma sai boka ya toye ya wudure shi bokawa wanda a cikin daji malam wanda ko bokon bai yi ba sai ya fi shi ma wayo ya an shi kuɗinka ya saka sai da motar kawai kuɗi Ka kana can su haka kujera haka su a baka ko su haka kujera ka aka so a rike ma'aika? ita hala shi ka rike ma kujera ka ba Allah ba wani rabu zai maka wanda ba wannan to saboda ka gumaka wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum sai Allah ya ce wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira kafiri ya kasance mai neman taimako akan ubangijinsa mu'inan lishaitani ala ma'asitar rahman kafir ya ce mai neman taimakon shaitan akan sa'a ma Allah ne rahma shi shaitan da shi ya gwada maka kafirai ga za ku yi duk zamani ya taho sai ka iske shirka da ala takin zane shirka da ala takin wani salo shaitan ya yi musu wahayin wasu abubuwa dama Allah ta'ala ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilun inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilun hmm. wa in abatuhum innakum la mushrikun to saboda haka duk inda kaga zamani ya juya shi dan sai ya zo mutane ne da wani mugu abu sabo wanda ta ba a san shi ba kai yanzu inda an kai so baya wannan ya san yadda bukal Allah kai har yanzu ma wani wallahi bai san ya tuna ba dan mu abinda mun sani bukal mutane da su a da mutum mutum ne sai ce ba na yau ma boys ma na yau bukal ka saurara ka jiya boys inda za a turo ma ta whatsapp ko ta instagram ko kuma ta twitter boys sautin da za a turo maka na sako shi aka cima bokal shi mutane da cima bokal to amma mu nan su ku abin sun ka bahi ma bokal daban wata shigantaka ta an ka shiga wata yaudara a wa manyan mutane a an shi kudadansu to bari gani kuma nan gaba shi bokal ɗin ko sai shigo da wasu malam kuma to bi shigo da malam ciki in ba shigantaka ba a shigo da malam cikin harkar shigantaka wai sai malam da saboda haka duk lokacin da kaga zamani ya canza sai kaga ya zo da wani shigantaka wadda babba haka haka fito da shi dan bai bari wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'i lalle shi dan yana wahayi zuwa ga masoya ne li yujadilukum nasu jayya da wallahi mana za a ga dan ya zo da wani sabon shiga ta kafin mutane ce su kai ubangiji Allah ya kare kuma wallahi ya rinka kuɗi suka samu na ƙware akwai wanda aka ce a shi miliyan goma gare wani a shi miliyan bakwai gare wani miliyan biyar wani an yi mai sau wani an yi mai sau biyu akwai wanda da ɗaya ne aka shirya wa a shi kuɗi gare ya sai yi kuɗi amma da yake ba har kwaita ba har kabban zata yanzu ko an kashe da kuma wasu zafin kulluwa da ita kuma yanzu ga kuma guyar cakinin suna yi ta daga ɗan ƙaramin yaro da waya yana cikin ɗaki zama na canta a mahina yi shatan ma aka ce wani bai hadda boka yin suka haɗa su a musu tsahi a samun musu ta yawo na cikin ɗaki yana nan yana yi sai ka tsaye an ce a ya miliyan goma cikin ɗakin gidan su kwanci wani ko labe zuwa ba ya shiga tata ya ji kuɗi in ko an canye shi kuma ya koma yana na rabon kuɗi ya zai samu saboda haka duk zamani ya zo za a ga sabon shigar ta kata so bayyana ubangiji Allah ya kare dama shaidan ya kasance mai neman taimakon kafijar da mai neman taimakon shi ɗan ga ubangasa a ubangijinsa li'anna ibaratuhu lil asnam mu'aratun da shaitan domin bautar kuma ka taimakon shaitan na shaitan habadi ce ga wanda za'a a yi ya zahiru shaitan ala ma'asiyatin lahi wa yu'inu shaitan na taimakawa kan sa'a ma Allah kuma yana ba da taimako yana ba da himma wangiji Allah ya kare ga gaskiya Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka wa ma أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya rasulullah illa mubashiran fa sai kana mai bushara mai albishir da aljanna da duk wanda ya bi Allah wa naziran kuma kana mai gargadi ga duk wanda ya sauke suke layi akwai jahannama na Marasa ci kiyama ga duk wanda suke hanya ya kama hanyar banza Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai albishir shi yasa hadisi ce bashiru wa la tunfiru ku dinga albishir ku dai ku dai wata wata ana son mutum ya zama mai albishir wannan albishir ba za Allah sun ba tunci duk abinda ka sa a samu aljanna ya faɗe shi duk abin da ka kai mutane wuta ya faɗe shi ya faɗa ma al'umma duk wani abin da ka sa a samu rahama Allah manzo Allah ya faɗe shi duk wani abin da ka sa a shiga jahannama manzo Allah ya faɗe to me ya rage ya cika aiki kuma ana son ku kuyi koyi da shi kada ka zan mutum kullun zahi gare ka ko mai wa'azi ya zan kullum zahi ya kai bai ba ana sa wata rana a buɗe jihar na wata rana a buɗe aljanna a yi albishir wata rana a buɗe wuta a yi zahi wata rana kuma sai a yi ruwan sanyi mubashiran wa nadiran mubashiran lilmuminina bi jannatin na'im wa munziran lil kafirin bi azabil jahim manzo Allah haka yake yana albishir ga mu'mine a cewa akwai aljanna ku yi ta aiki da Allah zai ba ku Allah zai biya ku wa nan sannan kuma gargaɗi cewa to wallahi kai jahannam har tara wallahi in mutum ya saki layi ya mutu wallahi sun cin kabari sai ya wahala kamin a ce alkiyama manzo Allah yayi ta bayani yayi ta bayani yayi ta bayani har wata rana manzo Allah hadisin bukhari manzo Allah yana kalla wata rana sai an ga yayi gaba ya miƙa hannu kamar zai kama wani abu can kuma sai a ga ya dawo baya bayan an gama sallah sahabbai suka tambaye su ya rasulullah mun kai kai gaba ka miƙa hannunka kuma daga baya ka dawo baya to Allah ya gwada min aljanna na ga dabino aljanna na so in do muku tuntun dabino aljanna ku ci amma ina ututun yin ɗebo sai aka jaye aljanna aka kawo min wuta yace walam ara manzaran qattu afzahu ban taɓa ganin wani abin kallo mai tashi hankali girgiki ba irin wannan jihar na matsayin jaye baya dole saboda kan kenan ya ga aljanna ya ga abin da a ciki da shi ne mai ruwa ya hadin ya ce inda ya samu ya dogo shi ya kawo shi wannan dumbuje guda a aljanna ba a ce shi don abin ta zana bai kage da kuma duk wanda ya ci shi bai kuma ji wa abada saboda son alheri gare mu da ya dogo tun zamanin sahabbai sai an ta ne ba sai ya shi ba yanzu to da al'ada abin sa da bai kare ba to saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi yana bushara da aljanna yana gargadi daga wuta sai Allah madaukakin sarki ce qul ma as'alukum alaihi min ajr wata rana kafirai suka ce ya rasu da muna son mu yi maka gidauniya mu tashi kuɗi mu baka ya zan kai kowa kuɗi cikin mu a wa'azin ka bashi sai Allah ya ce qul ma as'alukum alayhi min ajr ka ce musu ni ban tambaye ko ta jin da aka isar sako Allah ban cewa mutum ya ban komi ba roƙon ko ta jin da aka isar sako Allah saboda ka ban buƙatar wannan qul lahum ya muhammad la as'alukum ala tabligh risalati ajran ban tambaye ku wata jinga a kan isar da saƙon Allah isar da saƙon da Allah ya kone Allah shi ka biya na saboda haka ku ba zan a shi komi gare ku ba to shi na wasu dan cewa mai wa'azi bai kamata ya an shi komi ga wa'azi ne ba a to wai ka aka wani abu ga wa'azi ya nan sannan nawa za a kai da wa'azi ke daga eh ya ga Allah ya mace ce wa maka baka ai wa'azi bai sai wa bala. to aya guda a fasara nawa za a sai kaga ba su ce in ka ga an ba mai wa'azi wani abu da sadaka da ba bashi kila hanya ta ya kama ya bige hanya zuwa inda zai na a bashi kuɗi ya saba wata rana kila ko kuɗin ma ba a bashi ta yi dawo kuma yadda hanyoyi yadda hanyar wa'azi take da wahala wai na ta iya biyan wa'azi to shi ne Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu la as'alukum alaihi ajra ban tambaye ku alaihi ma'ana ala tabligh risalati ajran ban tambaye ku wata jinga illa man sha sai wanda ya ga dama an yattakhidha ila rabbih sabila riqahiya zabu ubangijinsa ya kama hanya addarda ay lakin man sha an yattakhidha tariqan yuqarribuhu ila Allah bil iman wal amal salih sai wanda ya ga dama ya rike hanya mai kuma shi daga Allah ta hanyar imani da kuma aiki na kwarai falyaf'al aikata فكأنه يقول لا أسألكم مالا ولا أجرا وإنما أسألكم الإيمان بالله وطاعته ban tambaye ku kuɗi ko jinga amma ina haɗa ku da Allah ku yi imani ku yi ɗa'a ga Allah wa ajri ala Allah ni kula suna wurin Allah saboda haka ku rike Allah ku kama Allah wallahi duk wanda bai kama Allah ba ya yi hasara duk mutum da aka sallama mai mutuwa ta zo mishi bai kama Allah ba ya yi hasara na roƙon Allah ta'ala ka ba mu iko rika hanya ta Allah har zuwa mutuwa malam babu abin da adadi irin ka mutuwa da imani wallahi ka gama lafiya duk wata wala za riga ta kai amma mutum ya saki layi ya kai kama shirme mutuwa ta iko shi yana da wasu abubuwa rike da su cikin gida ne akwai cikin ofis ita akwai cikin daji akwai ko ina cikin jiki ne ma akwai yana rike da wasu abubuwa shi ya yarda da su ba Allah a ga matsala ke wata rana su zai fitul yamma ne ya ga mutum da wani zare kulle ga hannu ne kuma irin da yan bori din ya kaɗe shi ya yi suwa sai ce lau mutta wahiyya fi yadda ma a ma abada. da ka mutu wani abu na ga hannunka wallahi baka cin nasara abada har abada baka cin nasara ka halaka shi ya kaɗe shi ya yi suwa irin zaren mai kulle kulle din wata rana wani sahabi ya ga wani mutum da wani wasu daga da hannu sai ce kai ni ya ce ai wanga wai saboda yi rauni kai ya ƙara ne sai ce wanga bai ƙara ma kuma sai rauni wallah ka bayyana shi kana bayyana la duka illa wahanan bai ƙara ma kuma sai rauni ka san wani dan dambina wani dan kokuwa na wani wani noma yake sai yake in ya kama in ya kama noma ta ta faɗi bai tsaya ba wai kai sabon rauni kan jiki ne shi rauni sai la ya zilu ka illa wahanan bai kara kun sarauni wannan abu kawai ka saki ka kaba Allah to shi sai Allah ya kara ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhikri ibadihi khabira madaukakin sarki yace wa tawakkal al hayy kuma ka dogara ga wanda araye bai mutuwa alladhi la yamutu wanda bai mutuwa i'tamid fi jami'i umurika ala al wahid al ahad ka dogara cikin dukkan al'amuran ga wanda amma ka daici wato wanda daya daya shine Allah ad-da'imul baqi alladhi la yamutu abada madawwami wanda awwan zadde baya mutuwa abada fa innahu kafika Allah ya ishe ka wa kuma Allah shine mai taimakon ka wa muzhiru dinihi dinika ala sa'il adiyana kuma Allah shi zai jaya da addini ka akan sauran addini baki da wa sabbih bihamdi kuma kai tasbihi da gode ma Allah sai subhanallahi wa bihamdi nazihi Allah ta'ala amma yasifuhu haula'il kuffar alkake Allah ga abinda wa'ancan kafirai suke sifanta Allah da shi mimma la yaliqu bihi min ash-shuraka'i wal auladi ga abinda bai dacewa ga Allah daga cikin abokan tarayya da kuma wato yaya Allah bai yarda wa kafa bi dhunubi ibadihi khabira Allah ya isa ya zama dangane da zunubban bayansa masani mai linkaya akan ayyukan bayansa duka ya sani zunubban bayansa duka ya san su yana iya yake su ba komi na gare shi ba laihi in mutum ya yi shi Allah ya san shi kai baka shi Allah ya riga ya sani wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira Allah ya isa ya zama masani ga zunubban bayansa baki daya dukkanin su ya riga ya san su kuma ya yi alƙawli zunubi in ya taɓa sama inda ya bawa ya duka ya roƙi Allah Allah yana yahi ba zunubi in ya taɓa sama komi yawa ne Allah yana yahi shi inda da sharaɗi mutum ya riga ya ya tuba ga Allah ya roƙi Allah gafara da gaske sidikan min kalbihi Allah zai gafarta maka ya Allah ya gafarta mana gaba sai Allah madaukakin sarki ce, Allah bai khalaqa samawati wal arda الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا wannan da Allah ya ce ka dogara gare shi shine alladhi khalaqa as-samawati wal ard wannan da ya haji sammai da ƙasa wa ma bai na kuma da abin da a tsakaninsu ta ce ayyami a cikin kwana shidda akwai halittun da a cikin sama akwai halittun da a cikin ƙasa akwai halittun da su suna tsakanin sama da ƙasa kamar mu kenan da yanzu kaga akwai wanda a sama suna sun mala'iku da sauransu da rana da wata ta suna sama akwai wanda ƙasa duwatsu da sauran halittun da annan cikin ƙasa amma mu ma bai na muke sai Allah ya cikin kwana shidda waɗanda da su Allah ya cikin kwana shidda Allah ya gama komi ƙarar kwana shidda yi kuma da Allah ya ga dama ya guda muku cewa ana son abu a hankali a hankali in ba haka ba cikin kun faye kuna Allah ya gama duniya duka kuma ku sani waga duniya ba ta mu da ita ba akwai wasu duniyoyi can wasu halittu da can suna yi can sama su ba irin rayuwar masu ke ba su tasu da rayuwa da ba su suna time din su suna lokacin da sauransu na san suna rayuwar su ilimi ya gana a kowace halittu can sama waɗanda suke daban suke su to Allah ka babu ikon gane sai ce sun mastawa Allah na Allah da bai sa kara shi istiwa an yi liku bi jalalihi min ghairi tashbihin wala ta'dil Allah ya daidaita ka al'ashi daidaita wanda ya dace da girman sa babu kamantawa kuma babu batawa kuma yadda suke yi sun suka sai an faɗa musu yadda Allah da ta wani mutum yawa imamu malik tambaya wani mana tambaya kada an ka ce sun masawa ar-rahmanu al-arshi tawa wa mi akan istiwa'i sai ce al-istiwa'u ma'lumun daidaita abuna wanda an sani yadda yake amma wal kayfu majhulun yadda Allah ba da yadda yake wannan ba mu sani ba sannan wal imanu bihi wajibun imani da daidaita Allah akan ashi wannan wajibi na ka yadda wa su'alu anhu bid'a tambaya dan ne da yaya Allah ya daidaita ya yake akan al'arshin sawara tambaya bid'a ta ba a tambaya saboda babu wanda ya sai gani kuma Allah bai bayani da daidaita ba su kaga tambaya akan wannan bid'a ne ba mu malaci wannan mutum a yace cikin masallaci wa amara bihi fa ukhrij min al-masjid sai aka hisa daga masallaci saboda ka sai Allah ta'ala ya ce ar-rahman fas'al bihi khabira shine Allah mai rahama fas'al bihi mana fasal anhu man huwa khabir ka tambi wanda an masani faɗa ma wa Allah don wanda bai san shi bai faɗa ma Allah ah, to yanzu mutumin da ya ce maka Allah yana ko ina ya san Allah wallahi bai san shi ba wanda zai ce maka Allah ya sauko ƙasa ya shiga cikin komi komai komi ya san Allah ya san Allah wala bai san shi ba in kana son ka san Allah ka tambi wanda ya san Allah to manzon Allah ya yi kowa sanin Allah shi bayani yadda Allah yake to amma sai gani ya ya ce ko ce Allah na sama ƙarya na shi kai Allah yana ko ina yana ko ina hadda wani ya tsina wani ci har cikin masai suna ko ina ta mai risala ya riga ya magana sama da shekara dubu ya ƙage Allah yana sama wa amma ilmuhu fi kulli shay fi kulli makana fi kulli makana bi ilmi Allah yana ko ina da ilminsa amma yana sama da zaka gangan jikin yana sama amma masaniya ce da komai tana ina yana ji yana gani da shi ba abin da ka tare mai wani abu duk halittu ne yana ganin su saboda haka wasu ba su san Allah ba wai wani ka cewa duk wanda ya ce Allah yana sama Allah ya sama na gare ta kai ta kawo babu bakin magana sai ya ce duk wanda ya ce Allah yana sama Allah ya sama na gare in ji su ya isa muku saboda ya sama kuma shi Allah ya ce yana sama

أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أأمنتم من في السماء أن يقسم بكم الأرض وإذا هي تموت أم أمنتم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نجيب كيف نجيب فتتعلمون كيف نكير الله مدوكين sarki a amintum kun amince da man fis sama'i wanda a cikin sama an yaksifa bikum al-ard ya shaga ƙasa da ku fa iya ta musika tana rawrawa tana motsa ba am amintum ko kun amince mun fis sama'i wanda a cikin sama An ay rusila hafi ba. ya aiko muku iskar duwatsu iskan tsakkowa da duwatsu ya dinda buskudi yana watsa muku ƙasa. kaga mun sama ya ce wanda a cikin sama mm. akwai wata magana shi ya ce yana cikin sama to mu mi Allah ya mutu hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce a wata wata kuyanga aka ce mata aina Allah Allah yana yana ce fis sama Allah a cikin sama sai manzo Allah ya ce ku yanta ta waga mu'minata manzo Allah ya ce ku yanta ta waga mu'minata Allah yana yana ta ce Allah da sama manzo Allah ce ku yanta ta mu'mina to amma wai su sai da ce Allah ya son abu sai ce Allah yana ko ina ai baka girma ma Allah bai in kace yana ko ina kuma duk waɗanda ayyuka ka saka wa ne su shi yasa wanda da an ka ce manzo Allah bai san gaibi ba yayi ta zage zage yace Allah ya san mana ga duk wanda yace annabi bai san gaibi ba ka mutum ya haƙuri ce kasa magana sai shi sai shi abu da sai shi zaki wai har cewa ya kai wai to iya eh, annabi ya san gaibi ko ka san gaibi wani malamai na haka ba ka to ka hidda inda an ka ce annabi ya san gaibi mana kawo aya ko hadisi inda ka ce ya san gaibi shi da kai ne ya ce ban san gaibi ba walau kuntu a'lamul gaiba lastakfartu walau kuntu a'lamul تعلم الغيب لم Allah maɗaukakin sarki ya ce kulla kulla ya ce ya ce wala alamu wa abin nan kullau kuntu alamu ka ce inda na san gaibi lasta kasu milkhai da na yi wata aiki alheri wa ma mutane sun da kuma da cika ba ba inda na san ina zuwa in samu talaban zuwa amma su yan wasu aƙidu haka suka gani wai annabi ya san gaibi su wasu suka ya ƙara ma annabi daraja ina jin wani kwanan baya ta shi wallahi duk wani zai tori ne kayan kwana uku annabi na faɗa mai kowane wai annabi ya faɗa mai kowane ta hanyar tsawo kuma su ya faɗa mai abin da ya kawo shi wato wannan mutum akwai ta'addanci gare wallahi mata annabi na tsawa shi faɗa mai kowai ne a ta kasan hauka iri daban-daban waljununu fununu Allah ya kare sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idan ƙila lahun mubiru lirrahman وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن su lokacin suna da wani mutum da shi rahman yamama yamama akwai wani mutum sunan shi rahman to su ba san waye a rahman kasan ko larabawa lokacin da manzon Allah ya zo wasu abubuwa da basu su ba da larabci basu su ba kamar sallah in suka ce musu sallah su addu'a sun ka sani sallah addu'a ya an ce zakka ana ne mutum ya gyara kai ne zanna kwarai to musulunci shi zo da waɗannan kalmomin ga wata ibada ke bantatta ku shine subhanahu wata'ala yace wa idza qila lahu musjudu lirrahman idan aka ce ku yi sujuda ga Allah mai rahma وإذا إن المشركين أسجدوا لربكم الرحمن إذا أردت المشركين يسجدوا لأبنجهم الرحمن الذي وسعت رحمته الأكوان وده رحمة تالي وتدكن لتوبة كده قالوا ذلك ومن رحمن وأي رحمن هلا أي ومن هو الرحمن وأي رحمن إذا كي مكانا استفهموا أنه استفحوا من يدهلوا سيتبايا تنبيه وده بيسنشبه wa hum alimuna bihi sun san shi suka ce a nazilu ne mata amurna ya za mu su daga abinda kake umartan mu ne wa za da hun nufura sai wannan ya kara musu nisanta ga addini ba su ba su yi sai ku yi sallah su ce ba su yi dama kasan da zan aka samu mutum ya yarda sallah to shi ya karkato yanzu ko mutum ka gabe sallah malam to in Allah ya so akwai wani ta'addanci wanda yake mugu wanda tana yi sallar da inda baligi ne ko kwaya ko zina ko wasu wani ta'addanci shi ka hana musu talla ba su don suna ganin ko sun yi Allah bai su shi sa in kaddabi yan kwaya mafi yawancin su ba su talla saboda bi saboda suna ganin ko sun yi Allah bai amsa ubangiji Allah ya kare su saboda idan idan aka ce musu ku yi sujuda ga Allah mai ransu ce a'a muka ina muka zira ga abinda ka ubartan mu sai wannan ya kara musu santa ga addini ba su yi saboda ka wallahi jama'a sujuda ga Allah mai rahama tallake shi yasa kokuwar da aka yi duk abinda aka yi ka tabbatar da ɗiyanka sun yi sallah da sun yi sallah to shi kenan kai Allah ya baka sa'a gidanka ya zama ƙwarai shi saka ji Allah madaukakin sarki yace a umurci mutum wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha la nas'aluka rizqan la hawla wala aqibatu lit-taqwa Allah madaukakin sarki yace wa amur ahlaka bis sala ya rasulullah umurci iyalinka da tsayar sallah wasdabir alaiha kuma kai hankuri akan sallar sai ka daure saboda tana da wuya kwaye wallahi sai yi cika takka an yi ta sababi ko ya da ka gani wallahi sai an sababi ka haisu sallah kai mace mutum ka aro a wallahi sai ya ta haɗe ta sallah so da gidansu ba su kama tarbiyyar tsaye da salla ba kai ko yanzu aiki na Allah ya dora masu wurin daura aure an ce ci da sha da koyar da addini da kula da addini dan shi ka san kula da addini koyar da shi abubuwa guda biyu ne akwai yawa mutum addini kuma a kula da addini ne ba ka auren mace ba ka kula da addininta ta ba shi yasa kuskure ne mutum ya auren mace ki tsallake kawon ta ta yi su ba ya dawo tana tana kwana kyale saboda mutum mi a kwana zaman kare take nan za ka iske wata na kuma aka akasi ita ka tashi sai sallah ta bashi na shiga ta haifu bai sallah ranar kusa na kwana ta ƙeta ta ƙawahu ne akwai wani wani wani kahiri na wanda mun kai zama da shi cikin cikin kasuwa da sai doya ya ce wallahi barbari mata kana ƙeta da ƙawahunka da sahi kana kana kana kana kaga ba ko musulmi na ba amma shi shi na ganin akwai haɗari ga namiji ya zama sai iyali ta ƙetare ƙawafu ne sai ta yi sallah nan shi bai ta yana yana faɗi duk alheri na aiwace ka wallahi in kana bari in kana hakan na faruwa gare ka abinda aka so kai kuma ka tashi dan sai aka sa kai ka tashi tsaye a yi sallah in ba a yi sallah ba kai faɗa duk wanda ya kai shekara goma a ba ya kashi in bai sallah ko ba ka annabi ya ce ba muru abna'akum bis salati wa hum abna'i sab'in wadribuhum 'alayha idha balagu ashara ku ba ku kashi in sun kashi shekara goma ba sallah ya rafa haka manzo Allah ya ce amma suka ga yaro ya kai shekara 20 ya luka abin da annabi kuma bai sallah kuma kai ba ka ka samu ido ka kyale shi ya to gidanka ya ci abinci ya fita sallah sai kai mai kai mai tuwahi amma bai sallah kaga lahinka na ya fara ai jiya za sun sana ta aka lambakar su suna jin ba su iya rayuwa kai da kai da ya sa da ɗan shekara goma yana ganin bai iya rayuwa kai da mahaifin shi yana jin daɗin mahaifin shi mahaifin shi na ne lalurori da kudu ana biya mai kuɗin makaranta iya ya ta zuwa makaranta ana shi shiga wasu abubuwa ta ga yanzu ya sun ɗauki ake da shi to tun wani lokaci ya kamata a fara sa mai sallar nan don wallahi in mutum bai sallah mala akwai matsala babu tarbiyya ke don kowace harka ya haifa dawa dukkin na su ga in ka wa lafi su kariya su kai matsala su kai ba don wanda ta ne bai kuda alamun matsalaka cikin su kuma duk wanda an kama ku tambaye su ku ja kuna don suna sallah ba su yi bangiji Allah ya kare Ga domin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce تبارك الذي جعل للسماء بروجا وجعل الرياح سراجا وقدرا منيرا الله ودوكين سركي يتي تبارك البركتم الله سن الذي جعل في السماء بروجا وند سن توراري مصان حسكي a سماء أي تمدد وتعظم الله الذي جعل في السماء تلك الكواكب العظام المنيرة Allah ya girma Allah ya ɗaukaka wanda ya sanya a cikin sanwar taurari masu girma ko masu haske mala waɗanda taurari da haggani sama nisa na zuwa kuma ƙanana wallahi mala akwai tauraro guda in a ita maki duniya duka tauraro guda daga tiyo na haggani sama ɗan da in a ita maki duniya duka akwai tauraro da ya hira na girmawa muna muka gani ya yi nisa na shi yasa ya zan ƙarami nisa da suka yi shi suka zama ƙanana to albarkatun Allah sun yi wetan wanda ya sanya masama burujar taurari waje alafiha sirajan kuma Allah ya sanya cikin sama shila wato rana ke wa tsamaran buniran da kuma wato wata mai haske Allah ya sanya a cikin sama Aiwa wa ja'ala fiha ash-shamsu al-mutawahhida fi an-nahar wal qamaru mudhi'u bil-layl Allah ya sanya rana mai haskawa da rana da kuma wata mai haskawa da daddare duwan ga aikin Allah ne to shi yasa aka ce su ita kuma ƙasa sai Allah ya saka mata malamai su ne haskenta dama in dare yayi wata ta haskawa sama yake da ga rana ta to kuma sai ta haska sama ta su ko malamai suka haska mutane in akwai cikin mutane za ga ana samun haske duk inda malami yake za ga wuri yayi haske amma in yanzu babu malamai za ga wuri yayi duhu malamai suna da umarni su ne hasken al'umma duk al'umma da ba su da malamai ta samu matsala za su shiga cikin duhu aita abubuwa ah, to yanzu malam ka iske da gari limami ya rasu an saɗi ya ta limanci don Allah akwai malamai wurin nan mace inda za ka iske mace ta rasu ko al'adar ta ba ba ta kusa inda ta ba babu malamai ciki ina za a ga mace an sai kwanaki idan an ba malamin da annan kuɗi ma malamin Allah na wani ya sake ta kuma ya rasu sai a ta wuce ta cikin inda ba ta kare ba sai a ce mai rage sai a ce wata biyu sun ka rage sai a sai fara ci a ya kuɗi shi ke a ɗaga masa aure ya riga ya sai fara ci ya sai so fara ci wani tsohon miji su dai aka ba kuɗi su malaman dama ka sa annabi ya ce suna in su cikin malamai ta kaituwa kuma cikin ta hukuma dama magabata sun magana suka ce al'umma guda biyu in sun ci duniya ta ɓaci da shugabanni da malamai shi yasa wani mai kushin baki ce doron da kaga yan siyasa haɗa kai da malamai to talaka bon ya ci ko ba ka ba ala gama kamar yanzu ko a yanzu akwai saura ko ko yanzu ko ko lokaci ya yi da zarar yan siyasa haɗa kai da malamai wuri ga to wala talaka bon ya ci don mi saboda malamai na an kai ba daidai ba su hau masallatai a kamar ko Allah ana alƙunuti mulkin gaba ya kyau ba shugabannin gaba ba su kyau ba su daidai ba malamai na kawo su su faɗa to ya ka ya gari malaman ga da yan siyasa su zan baki guda to wani magana yanzu eh kai ɗan kasuwa kayi ka kai magana saboda ana yin mashaguwar Allah shi shagon ka bisa hanya yake a sai a fashe shagon ko ba haka ba ba sara ke baka isa kai magana sai ce a jaga wannan ta wallahi in ba to waka magana wasu malamai ko akawun ba ku da wani malami ko akawun bai da ba a mai albashi saboda haka duk abin da annastin qur'ani hudu zai to an to an haɗa kai da shi sun haɗe ka baki wuri guda shi ke to sai waje magana eh? to an ba malami kwangila yau zai bai iya magana duk faɗar da ya gani bai iya magana kaga wannan hushin baki da wannan mutum yayi wallahi malam dade sanan magana magabata cewa da banni da malamai waɗanda in sun ka lalace to al'umma ta riga ta lalace kaga ga ubangiji Allah ya kare mu saboda ka su malamai kasa suna a cillun da Allah ha gani duk inda Allah ya aje wani malami ta ga wurin yayin haske saboda malamin shi ya gura mutane da suka arwa Allah da suka sallah ya su samu matsala da sallah yana faɗaitar da su ga wanda aka komi sai ya haska ma al'umma wurin shi ya illa zama kauye don zama kauye ilimin addini a abba sai a ta yin caba a ta yin abubuwan da ba su da kyau cikin kauye yanzu kaga kauyen da akwai kauyen wanda mun ka tai ba wa mace gado mace ba ta gado shi da Allah malam kai wa'azi nan kauyen mu matsala ba wa mace gado akwai inda gadon gonaki da gidaje ba a ba amma gadon kuɗi ana ba ta amma gadon gonaki ba a kusa da ciki ta sau da gudun ka a ce a raba a ba mijinta to ina ruwan yanzu ba shi a ubanta ba in ta ɗauka ta bashi dare to muku yanzu kubura nan abin da ka damu mu sai haka gado a kirabawa ko zai wata mata ta mun tashi karatu jiya take ga su malam mijina ya rasu amma ana nan an kasa raba gado a bana a bana a bana gaban iyana ga suna an dunkule da tuwahi da komai na na'adi. ba a raba kuɗi ba ba a raba tuwahi ba ba a raba gidaje ba a raba komai ba yana nan dunkule ta ce malam sai yanzu ke tun da ke ba ki iya magana ta yi magana ta ke raba ga ta ke raba su to ke ba ki iya magana ke ki iska masu iya magana su yi magana ba daidai ba ne a ce ba a raba gado don mito min haro ta riga ta horo Allah ya yi abin da yake to tu'a ba kowa haƙƙi ne ya samu ya samu gaba iya kan magana Allah amma zalunci ne a ce a dunkule kayan mamaci ya ce ba a raba saboda mutu to duka inda duk ya zan akwai rashin addini ce sai kawo irin waɗanda matsaloli in ka shiga cikin ƙauyuka da sunan kana ganin matsala laɗari daban-daban ka ga gonaki dattijo ya rasu ba a raba ba hawa sun fara su cikin masu gado sun ma duba a raba ba suna nan da wuri guda su ma sun sai su abu ya yi nisa rikici in yi taso ya ɗauku ɗaki ma sai a to ya taba lafi an taba irin haka da muka sai garin rabon wani gida da cijawa suna kuka da hawayensu don yara matasa sun taso da kawai su ce a ba su rawan uwansu a to gidan ubansu a raba a ba su nasu rabo sai su rasu su kuma kawai da su don ba zuwa da su zama ba ana jan kiblaya ana rabon gida malam mutane suna fuka lahin suna tun harko ba a raba wadda kuran ba tun harko ku huta ba saboda haka muna roƙo Allah ala ya sa mu gane an gwada mana lokaci ya yi kuma yana ganin ya kamata mu dakata muna roƙo Allah wa ɗaukakin sarki ina muka yi cikin karatu mu Allah ka yahe muna ina ganin kafin na gaba sai mu tashi tabarakal ladhi ja'ala fi sama'i burujan ko nan na ya kamata mu tashi Allah Allah ka biya bukatunmu na alkhairi a magance wani matsalolinmu akwai marasa lafiya cikinmu da yawa Allah ka ba mu lafiya da sama lafiya Allah muna roƙon ka ba mu ruwan sama masu albarka wasu ba ga an fara roƙon ruwa maroƙon ka ya Allah ka ba mu ruwan sama masu albarka wannan zahi da muke cikin shi Allah ka sani kana juya sai kuma rahama Allah ka sauka da rahama ka gare mu ya ubangiji Allah shukar da aka yi Allah ka hishe ta ka sa mata albarka wannan dama ta mu Allah ya kara mata albarka kai bayan Allah ba su nemi addu'a ga wanda su duka Allah ka jawo bukatun da alkhairi Allah ka rabu da bulbaraka mu ya Allah shige mu daga waya ku ka zama gatan Allah ka jikai iyaye mu da malaman mu Allah ka jikai iyaye mu da malaman mu Allah ya ummu da suka rasu Allah shi gafarta musu Allah ya gafarta musu kai wa rahama ya ubangiji mahaifin abokinmu Allah ga matsan garba a ubangiji Allah ka jikan mahaifin shi Allah ya sami shi Allah ka bashi aljanna da sauran yan uwan duka bukara ka Allah ya sami su Allah muna roƙonka mai wannan majalisi ba wai mu shaka bakar gaba Allah ya gafarta mishi Allah ka yi mishi ba, Allah ka bashi aljanna abin da ya bari bayan zuriya Allah ka yi musu albarka muna roƙonka ya Allah ba ka sarki Allah ka hoke mai gidan ya kuɗi Allah ka zama gafarsu ya Allah muna roƙonka in ta mu ta zo ka saba zaman lafiya ka samu cika da imani Allah ka ashi ayyukanmu da muke yi na alkhairi kurakuranmu kuma Allah ka yahe muna Allah ka yahe muna nauye-nauyen da aka saka mu Allah ka ɗauka mana ya ubangiji Allah kada ka sanya samu duniya da lahira Allah kada ka samu kunya duniya da lahira ya ubangiji ka hafka mu Allah ka samu zama lahiya da kici da kicin da a cikin ƙasar ka Allah kai mana maganin shi wannan siyasa da za a yi Allah ka za a mana mutanen kirki Allah duk mutanen wani kirki ba Allah kada ka za a mana su ya ubangiji ya Allah duk wanda ba na kwarai ba cikin cikin tahiyar da siyasa ka Allah kada ka ba a mana shi amma wanda na kwarai mai son al'umma mai son kasar da ci gaba Allah ka ba a mana shi kowa ne ne kun ba so ne ubangiji Allah ka ba a mana shi ya ubangiji ka yafe mu zubban mu Allah ka saba gaba lahiya ka saba cika da ibada ba mu da wata kasa sai wannan kasa ya ubangiji ka ba tsaro zama lahiya cikin ta ba mu da kasa sai Najeriya ya Allah wannan kasa ita ce ka halarce mu cikin ta ya Allah muna son ci gaban ta duk abin da kamar kasa da ciki ka ubangiji Allah kai wani magani ne duk masu tada hankalin cikin dazuka suna kashe mutane Allah kai wani maganin su Allah kawo zama lafiyan kasa ta tawo baki daya sallallahu wa sallim mubarak ala abdika wa sallam wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh